Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi barkanmu da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na wannan makon zai duba yadda siyasa ke da alaka da al'ada a jihar Kano da ke yankin arewacin tarayyar Najeriya. Na san dai mai saurare zai ji lamarin ya sha bamban da abin da ya saba ji a shirin. To sai dai Hausawa na cewa dalilin wa daliluka ke sanya kadangare shan ruwan kasko. kar dai in kai ku da nisa shirin namu zai duba yadda aka yi sha'anin siyasa ya zamanto al'adar mutan jihar kano da ke yankin arewacin tarayyar najeriya Wannan kuwa na zuwa ne sakamakon lura da yadda a kowane lokaci daga na zaɓe har zuwa na bayansa babu bambanci a kullum fagen siyasar jihar ta Kano a raye yake da mahawarori da kuma yaƙe-yaƙen neman zaɓe a tsakankanin 'yan takarar jihar amma kuma ta kafofin yada labarai da shafukan sada zumuntar yanar gizo shekaru hudu akan hudu babu ƙaƙƙautawa. To domin jin kowane dalili yasa siyasar ta zama al'adar Kanawa abubakar isa ɗan dago ya jiyo daga bakin dattijo alhaji tanko ya kasai da ya ga zamunan siyasa da dama a jihar ta kano ita siyasa dai tana tare da abu biyu na ɗaya shine wayewar kai na biyu kuma shine karance-karance kan abubuwan da suke faruwa yau da kullum da ake kira current affairs to kano tana da wayewar kai da daɗewa tun lokaci mai nisan gaske gaske dalili kuwa shine kasuwanci kusan duk inda ka je ka tadda hausawa a duniya za ga akwai mutanen kano kuma jam'iyyun siyasa da aka yi a arewa duk daga kano aka fara su npc a kano aka fara ta jam'iyyar nepu a kano aka fara ta da sauran ƙananan jam'iyyu har daga baya su prp <clears throat> da sauran irinsu to wannan wayewar kai ta shekara aru-aru ita ta sa lokacin da siyasa ta ullo sai ta ullo daga kano saboda mutanen kano su suke da wayewar kan fahimtar abubuwa da suke faruwa yau da kullum to shi yasa kuma al'amarin zamani da ya zo da maganar rediyo da talabijin kadawa sun fi kowa sauraron rediyo da kallon talabijin ba yanzu ba tun zamani mai nisa wato duk inda kaje ka samu mutumin kano za ka ga ya mai da hankali wajen sauraron rediyo ko kuma kallon talabijin to wannan kuma shi ke ba su wayewar kai bayan hulɗa da mutane wanda suka daɗe suna yi To domin jin ra'ayin masana yadda suke kallon yadda siyasar ta shiga jinin kanawa, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, masani kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Bayero da ke Kano, ya muna tsokaci. A tarihance duk garin da ka gani da ganuwa to yana da tarihi na kwarewar siyasa da shugabanci to kuma ka kano tana da ganuwa don haka in aka duba tarihi za ka ga sarautar kano ta fita daban a kan sauran masarautu kusan da yawa a najeriya saboda tsohon tarihin kwarewa da siyasa da yadda ake tafi da shugabanci sannan da aka zo ku yakin neman 'yancin kai kano ta taka rawa mai yawa kada ka manta a nan aka yi malam aminu kano jagoran siyasar talakawa wanda kuma wannan siyasa da aka yi ta nepu da kuma ka zo haga prp duka wato sun daɗa tabbatar da tasirin siyasa a jini da tsoka na kanawa don haka dole ne ya zamana kanawa saboda tasirinta su da kasuwanci suna da damuwa da yadda siyasar su take to wannan damuwar ita ta bayu ga abin da ake ta gani na yau da kullum kullum a cikin maganar siyasar ake kiɗan motar yan siyasa ne ni ko makaɗin siyasa ne ku lallaba sannu waƙan mota siyasa ce ko shi biyo shi dattafa to in ta tashi shi kenan na gabanta take dubi kullum in ka zama baya kai wuta don ba kai za ta ɗauka ba To bayan jin tarihin yadda aka yi a yau siyasa ta zama al'adar kanawa. To bari kuma mu ji yadda aka yi a wannan zamani na yau al'adar siyasar ta zama hanyar cin abincin dubban jama'a a wannan jiha. har Lami shema wata tsohuwar 'yar jarida ce a kano da ta jima tana gwagwarmaya da 'yan siyasar ta yi mana tsokaci zan iya ce maka abin da na hanga daga bangare na mutanen kano sun fi ba da karfi a bangaren siyasa saboda suna ganin a nan ci take za ka ga yawancinsu in ba sun shiga rediyo sun tallata ba ko sun aibata wani to ba inda za su ji shi yasa nake ganin mutanen Kano suka ɗauki siyasa asalin haka amma duk Najeriya babu inda ake siyasar da ake a Kano abin da nake nufi a nan shine babu inda zaka ka ji wani ɗan siyasa ya shiga rediyo yana aibinta wani ɗan siyasa irinsa din najeriya sai mu nan kano to ina ganin dalilin da yasa siyasa ta fi karfi a kano kuma mutanen kano suka riƙe ta saboda ta nan wasu suke cin abinci kamar da yadda kuka ji cewa bullar siyasar kafofin yaɗa labarai ta sake sabunta alaƙar siyasar kanawa da kuma al'adarsu ganin yadda siyasar ta koma gidajen rediyo wanda kuma ya kyankyasar da sabin mutane da ke juya akalar siyasar jihar alhaji aminu mai wada fage na daga cikin 'yan siyasar da suka yi fice a kafofin yaɗa labaran jihar abin da yasa muka ji daga gare shi ko ya gamsu cewa siyasar ta zama al'adar kanawa sai ce tabbas ka yi daidai mai ido ɗaya leƙa shantu ba inda aka kare masa ai al'adar mutanen kano ce an hori tun tsohon tarihi na nehu naƙin naje naƙin talaka a najeriya daga kano ta fara tashi kuma ta fazu kowace jiha sannan abin da yasa kaga siyasa daga da an yi zaɓe zaka ci ta tashi yan siyasa ne allah ya azurta mu da su da yawa fiye da ko ina. kano allah ya mata wata irin baiwa duk wanda zai tsaya takarar shugabancin kasa a najeriya sai an kawo shi kano an auna sikelinsa idan ya karbi zai karbi zai karbi a sauran wuri in bai karbi a kano ba ba shi ba takara a najeriya sirrin haka saboda gizi yan siyasa gaba ɗayan aka kalli zatin ka an san da kalmomin da za a tallata wa jama'a kai ba kawai irin sauran jihohi bane da kasashe da mutum zai zo ya wayi gari ya ce maka a wane gashi ita siyasa ba gado ba ce abin da za a amfana wa al'umma ne idan ka zo ka faɗa an ce ka ce a zaɓi jama'a an zaɓa ka zo ka faɗi nauyin jama'a a yi musu aiki ba a yi musu ba to mafi sauƙi a ala ka bar wannan gurin Saɓanin dai yadda sha'anin yake a wasu jihohin tarayyar Najeriya a jihar Kano dai da zarar an kammala zaɓuɓɓuka washe gari kuma ake juya wani sabon lalan abin da ke ƙara gaskanta cewa siyasar ta zama al'adar kanawa kamar yadda alhaji kabiru bbc dala jagoran wasu ƙungiyoyin matasa a siyasance ke cewa mu kanawa ka san ba mu abu da wasa wannan ne dalilin da yasa kowace jam'iyya yau aka yi zaɓe gobe za ga waɗanda aka kaya da sun kuma fitowa da ƙarfin su domin su ci gaba da gwagwarmaya har Allah ya kai mu a yi zaɓe in Allah ya kaddara sai ga sun kuma karɓa gwamnati dubu biyu da uku gwamna kwankwasa ne gwamnan Kano amma jam'iyyar mu ta ANPP tun da ya ka da mu zaɓe ba mu bacci ba muka ci gaba da gwagwarmaya har Allah ya sa ya shekara hudu muka zo aka yi zaɓe Allah ya sa mai Malam Ibrahim shekaru a wannan lokacin dubu biyu da uku ya tada kwankwaso muka shekara takwas muna gwamnati kwankwaso da yan kwankwasiya da jam'iyyarsu ta pdp ba su yi bacci ba haka suka ci gaba da gwagwarmaya duk inda muka sa kafa muna ɗaukewa za sa tasu har allah ya kai mu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya aka yi zaɓe gwamnati ta koma hannunsu mu kanawa haka muke ai mu ba ma bacci ina gaya maka yau aka yi zaɓe ana rantsar da gwamnati muke koma aiki hakan al'adar mutum. to ko watakila za a iya kiran hakan da wani gishirin miyar siyasa ga kanawa dr sa'idu dukawa masani kimiyyar siyasa har yanzu idan da za ka samu shugabancin da zai saita siyasar armashi ne eh domin in ka zauna kai bacci baka magana siyasa baka tunaninta sai lokacin zaɓe to ba za ka samu sakamakon da kake so ba to amma babbar illar ita ce magana da surutu da kwaramniya da abubuwa marasa daɗi sun fi yawa a kan zama a tsanake a yi tsari a saita yadda tafiyar za ta zama ta yadda duk wata hayaniya lokaci za a yi abin da idaci to dakta ma iya cewa siyasar ta zama al'adar kanawa eh, za a iya cewa ta zama daga cikin al'adar kanawa kwarai kuwa ta shiga jininsu da tsokarsu bayan da za ka raba su da ita. To ko dattawa irin sa Alhaji Tanko ya kasai sun gamsu da salon da ake tafiya da shi a halin yanzu? A'a, ai ba yadda ya kamata tafi da shi ake tafiya da shi ba. Ka tambayi sa da Getso. Ai da gidan rediyon Kaduna sun san mutane masu azaka a Jos ne, a Kano ne, a Katsina ne, a Sokoto ne, a Benin ne. Su suke tashin mutane takanar su je su yi musu magana, su nemi bayani, a yi rikodin abin da suka faɗa a zo a saka jama'a ta ji amma yanzu an dawo inda wani mai kuɗi zai ɗauko sojan haya don ya iya magana shi kuma ya je ba magana in ka saurari gidan rediyon duk da ake da su ba za ka ji manufar jam'iyya ake yayatawa ba a zagin juna ake to shi ne dalilin da ya sa siyasa duk ta canja yanzu ka gani wallahi bana sauraron rediyon najeriya ko ta turanci ko ta hausa dalili dan bana karuwa ni ko so da karu to jama'a mu saurare saboda kurewar lokaci a nan zamu da sa'aya a madadin alhaji tanko ya kasai dan siyasa a jihar kano da dr sa'idu dukawa masani kimiyyar siyasa sai kuma alhaji aminu mai dawa fage da hajji lami shema musamman wakilinmu na jihar kano abubakar isa dan dago ni muhammad salisu Hamisu ke fatan allah mai kowa mai kuma ya nuna mana a mako na sama domin jin ci gaban wannan tattaunawa mu huta lafiya